sallam da kamar da madina wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara dubu biyu da goma sha uku Allah ya kaddara haɗuwar mu a cikin wannan sabon masallaci mai albarka wanda marigayi malam abubakar husaini Allah ya Allah ya rahama a gare shi ya asusa wannan majalisi yana daga cikin abin da Allah yake wa bawa ni'ima da shi ya zama ka kafa wani alkhairi bayan ranka a ci gaba da gini akan wannan alherin da ka kafa wanda izo wannan guri ya karantar da wani littafi ko yayi wata nasiha ko ya kawo wani abu wanda wasu za su amfana addinin su ko a su. muna da kyakkyawan zato marigayi Allah zai gutsura masa daga cikin abin da aika aikata na alkhairi ya kai gare shi ma Allah ya sa karshen mu yi wannan irin kyau ya zamanto mun daka abubuwa na alkhairi bayan mu wasu za su zo su dora kuma wannan masallaci da wanda ya gina da waɗanda suka samar da fili da waɗanda suka yi ta kaiwa da komowa har Allah ya kai gurin zuwa ga wannan ta hanyar ƙoƙarinsu da jikinsu ko da tunaninsu ko da shawarwarinsu da kuma mu da muke taruwa ne sallah a gaya mana abin da za mu amfana da su gabaki ɗayan mu Allah ya saka mana alheri Allah kuma ya tara mu a cikin lada kamar yadda kuka ji an faɗa an saka wannan rana ta litinin ta zama ita ce ranar da za a dinga karanta littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi wannan littafin an karanta da shi da dama a majalisai da masallatai kuma littafi ne wanda Allah yi masa albarka kuma mai littafin shi ma Allah ya yi masa albarka kamar yadda masu karanta wannan littafin su ma ana fatan Allah zai musu wannan albarka watan tarin ilimi ba shi ne komai ba aiki da ilimi din shi ne komai shi ta za ku ga malaman hadisi a ƙarshen littafin su suka yi wani babi da ake cewa da shi kitabun raka'i watan a kawo maka hadisai a kawo maka ayoyi na alkur'ani wanda za su sa zuciyar mutum ta rawawa za ka iya samun tarin ilimi amma kuma ilimin ba shi da tasiri kai a jikinka ballantana kuma yi wa waɗanda suke tare da kai tasiri wannan ita ta sa malamai suke cewa dole a dinga karanta wa mutane maganganun manzan Allah sallallahu alaihi sallam sannan kuma a dinga karantar da su tarihi na magabata na ƙwarai domin su ɗauki ɗabi'unsu su ɗauki halayensu su yi kamanceceniya da su ko sa samu kusanci da Allah kamar yadda waɗancan bayan Allah su ma suka samu kusanci da Allah mai girma da ɗaukaka. Ina ga mafi yawancin wanda suke da wannan littafin za su ga an sa riyadu salihuna haka ne? to inda kafin mu shiga littafin kamata ya yi shi faɗa game da littafin yadda za mu san ina muka sa gaba kuma ina muka dosa ko me muke so mu cimma a karatun wannan littafin kamar yadda na gaya mana karanta wannan littafin baya buƙatar wata gwaninta baya buƙatar wasan wata zaƙalƙalewa ko wata irin dabaru tun da maganganu ne wanda suka fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a gaya wa mutane domin su faifaya ke aiki abin da nake so mu sa a zuciyarmu wannan littafin ya zamanto mu da muke cikin wannan masallacin da muke karantawa ni da zan karanto da ku da za ku saurara mu kaddara da ku aiki. kun san babbar matsalar mu a yanzu in ka zo ka ana wa'azi sai ka ce da wasu mutane kake ba kai da kake sauraron wa'azi idan malami yana wuta sai ka ce ai ya bude musu wuta ya ragargaje su haka ne wanda kamata ya ce kai da su gurgurin wa'azi kai za a bude wuta kai za a ragargaza domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tarbiyyar da iya sahabbansa ita ce malamai suke cewa in an samu wannan tarbiyyar irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kusa da ita mafi yawancin kaskancin da al'ummar musulmi suke fama da shi a wannan lokacin da ba za su samu kansa a cikin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa an biya musu alqur'ani sun koyi karatun alqur'ani sun san ma'anar qur'ani sun yi aiki da alqur'ani sun haddace alqur'ani a lokaci guda mu kuwa ba ilimi za ka yi shi tarin yawa shi za ku ga a yanzu ilimin da wasu Allah ki ba su a wannan zamani da yawa wasu daga cikin sabai ba su da wannan amma kuma albarkar ba ɗaya ba ce za ku ga sahabi guda ɗaya ya san abu kankani karami a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya yi aiki da wannan abun ya gyara al'umma guda dan haka mu ɗauka wannan littafin da za mu karanta namu ne ba na wasu ko mu ɗauka a ranmu duk abin da muka ji gwargwadon iko za mu ƙoƙarin mu kamanta aiki da shi to in muka yi haka sai mu zama kamar yadda wata rana wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah ni ina ganin kamar fa muna yin munafiki sai ce wani irin munafiki yace in muka zo gurinka sai mu dinga jin wasu iri daban ita da mun bar sai ko mu shagalci da wasu abubuwa ɗin mu bar irin abin da muke yi a gabanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za ku zama kamar yadda kuke a gabana in kun koma kasuwa ko kun koma gida ko kun koma gurin aikin ku ko guraren hirar ku da mala'iku sun dinga zuwa suna cewa da ku salamu alaikum salamu alaikum kun dinga gaitawa da mala'iku to wannan kuma abin da ke sa mutum shi kansa ita daɗi a rayuwarsa ya ji hankalinsa ya kwanta idan ya zamanto ya samu tarbiyya ta ruhi tarbiyya ta ruhi ita ce take sa mutum ya yi wa harshensa linzami ya yi wa hannayensa linzami ya yi wa kafarsa linzami ya yi wa kullansa ya yi wa idansa linzami idan mutum bai sami irin wannan tarbiyyar ba za ka gaza dai tarin karatu amma kuma kusan ba shi da wani amfani don haka mukaddara wannan littafin namu shi sa mai littafin ya ce da shi riyabu abin da ake cewa da shi riyabu jam'i ne na Rauza. abin da ake nufi da rauda shine dausayi guri mai ruwa mai shukoki ne ni'ima shi ake cewa da shi riyabu to wannan littafin shi ne kamar riyadu salihina dausayin mutane kirki Watan gurin hutu gurin zama gurin shakatawa na mutanen kirki shi ne wannan littafin me yasa aka kira su gurin shakatawa gurin zama da hutu na mutanen kirki min kalamu sayyidul mursalin wanda aka cicciro aka ɗaɗɗauko daga cikin maganganu na shugaban manzanni ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai wannan littafin ana cewa da shi al'imamun hafi wannan laƙabi ne wanda ba shi ya ba a kansa kun san da malantaka da shehuntaka da akara masallahuntaka bai kamata a ce malami shi zai ba a duk malamai magabata babu wanda yake cewa mu ayyuhar shek ko mu shek fulan mu akara masallahu kula mu malam wani ba ka faɗa in ya tashi zai faɗi sunansa sai ki faɗa alkunyarsa ni ne abu wani wani ɗan wani in ya so maganar a ce da kai al'imamu ko a ce da kai alhafizu ko a ce da kai al'allama ko a ce da kai ashe ko a ce da kai fadila ko a ce da kai fakama ko a ce da kai samaha wannan wasu mutane ne za su faɗa da kai to shi sunansa kamar yadda malamai ko almajiransa suka faɗa al'imamu alfasibu ne sa kake da shi imam saboda ana yin koyi da shi nagartarsa da binsa ga Allah maɗaukakin sarki ya sa bayan Allah suna koyi sannan ya zama alhafiz abin da ake nufi da hafiz shine mutumin da ya haddace hadisai masu yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasu sukan kididdige suna cewa ba a ce da mutum alhafizu a ilimin hadisi sai mutumin da ya haddace hadisi guda dubu ɗari da isnadin wanda kuma zai iya kawo su a lokacin da yake da buƙatar su kamar yadda in ka tashi ka kabarta za ka kawo fatiha ba tare da kayi gargada ba haka za ka iya kawo sai a ce da kai alhafizu to shi ya haɗa kalmar hafizu ta bangare guda biyu domin ya haɗa ta alƙur'ani tun yana shekara goma sannan kuma ya haddace hadisai masu tarin yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam a zamanin su ana yi wa mutane laƙabi da muhyiddin ko a ce da shi imaduddin ko najimuddin ko burhanuddin ko sultanu din ko wani abu makamancin wannan to shi ana masa laƙabi da muqlid din sunansa kenan ana cewa da shi muqlid din abu zakariya za ku yi mamaki an ce da shi abu zakariya amma bai taɓa haihuwa ba haka ya mutu bai aure ba ma imamun nawawi har ya bar duniya bai yi aure ba amma kuma ana cewa da shi abu zakariya ashe ko ba ka da ko a shago kake kwana a iya cewa da kai abu abdullahi ko abu abin da ka zaɓa shi sa ake cewa shi abu abdullahi amma sunansa ya haya sunansa malam ya haya sunan babansa sharaf ibn murri babansa sharaf kakansa kuma murri wanda ya haifi kakansa sunansa hasan wanda ya haifi wanda ya haifi kakansa sunansa hussein wanda ya haifi wanda ya haifi kakan kakan kakan ka sunansa juma'a shi ko wanda juma'a din ana ce babansa sunansa hizam sunansa ya tsaya annawawi ana yi masa nisba zuwa wani dalili da ake tsara shi nawa ita nawa yana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi ko kuma ƙauyuka na garin hauran? haura tana kasar siriya ita kuma nawa din a yanzu ita ma tana cikin kasar siriya wannan nisba annawawi ana danganta shi ne da ƙauyen. ake cewa da shi annawi shi kaga ga littafin da ya rubuta na hadisai guda arba'in ake cewa da shi arba'ina annawawi wasu ne suke cewa arba'ina nabawi amma ba nabawi ba ne arba'ina annawawi hadisai guda arba'in wanda imamun nawawi ya tattarar da su ya tara su a cikin wannan littafin ɗan ƙarni. kuma imamun nawawi yana da mazhaba wacce ita bi ba aibi ne a ce tana da mazhaba abin da ake magana a kansa shine ka rufe idanka ko da ra'ayinka na mazhaba ya saba da ya kuma ci karo da aya ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce babu ruwan ka wannan za ka shine matsalar ka amma an ce malami ba baya haduwa idan bai zama so an gine shi akan wata mazhaba ba a farko sai ka haɗu tukuna ka zama ka kafu sannan za a iya cewa ka zama kana istiqlal za ka karanta nusus na shari'a ka fahimci hukunci ka duba menene rajihi menene marjuhi kuma ka ɗauka to shi imamun nawawi da shafi'i mutumin yana bin mazhabar shafi'iyya ne amma ya fito daga ƙauyensu ya dawo birni na wanda ake cewa da shi da maska dimashi kenan ana cewa da shi a dimashki babban birnin ƙasar siriya ya dawo wannan birnin ya kuma zauna ba neman su iya kawo su birni ba ba neman duniya ya kawo shi gindini ba ba neman wani mukami ya kawo shi gindini ba a'a abin da ya kawo shi neman ilimi an haife shi a shekara ta a ranar 24 ga watan rajab shekara ta ɗari shida da saba'in da shida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a wannan shekarar aka haifi imamun Nawawi abun mamaki tun yana yaro bayan an sa shi ya hadda qur'ani ya yi nisa a hadda qur'ani in an zo za ka fi yawo yara baban sa yakan ce kai ba ka fi cikin yara ku je ku yi wasa to in ya tafi sai kasa wasan sai kama tilawa sai yara su dinga jan riga ana bincika zo mu tafi sai fage da kuka sai koma ya takure ta tilawa Ba ko wani malami da ake cewa da shi yasin ibn yusuf al-marakishi da ita irin yadda yara suke ba shi wahala sai ya kamo shi ya tafi da shi gurin babansa yace kana son gaya ma gaskiya ike ne wannan yaron Allah bai tanaje shi dan yawa ka dora shi akan harkar ilimi Allah zai yi wani abu akan wannan zara Wani shi ne abin da ake kira da shi firaka ba duba i ba ba zuba kasa i ba kuma gaibi ya sani ba akwai firakatul mu'min haka kawai za ka iya fahimtar wani abu ba wai kana cewa ka san gaibi ba ne ita wannan yaron akwai wata baiwa a tattare da shi tashi akan ilimi da shi da aka ce imamun nawawi aka dora shi akan neman ilimi ya haddace qur'ani yayi ta zuwa gurin malamai a rana ɗaya an ce ikan je ki ɗauki ilimi fanni fanni har guda goma sha ɗaya ko sha biyu ya je gun wancan malamin a biya masa sannan ya tafi gurin wancan malamin shi ma a biya masa ya je gurin wancan malamin shi ma a biya masa a ɗan lokaci kankani Allah ya fitar da baiwa ta ilimi akan wannan malamin ya zama malamin da ake nunawa da ɗan yaka ya zama malamin da ake misali da shi a wajen ilimi ba abin mamaki bai tsaya kan ilimi mu a wannan zamanin in ka zama kai ka fi kowa ilimi sai kuma ka zama zero a wasu ɓangarorin za ka zama cikin yana da tarin ilimi amma ba shi da akala ba shi da ɗabi'a wani mutum ko ba shi da tarihi ilimin ko ba shi da ɗabi'a suke cewa ana gwada nagartar mutum ana gwada ingancin mutum da kusurus samti wato ya zama to mutum ne mai nutsuwa ba shi da hayaniya za a yi ta hayaniya in dai ba wani gyara za ka yi ba wani abu za ka tofa ba wanda zai mutane amfani sai ka yi shi kuma wannan shine ɗabi'ar malamai kuma ita ce ɗabi'ar mutane su duk mutumin da zama to Allah ya azurta shi da samti sai ya huta ba zai gulma ba ba zai giba ba sannan ba za a ɗauko masa giba a yi ba don ɗabi'arsa ba za ta iya karɓar wannan ba in ya zama so baka da wannan tafiya kai za ka iya zama malami za ka iya zama ya sayyadi za ka iya zama anakan lawan za ka iya zama duk abin da za ka iya zama amma da an zauna jira ta kewa yanzu zai samu ka gulma to in mutum ya su da wannan ɗabi'ar to ya tashi daga ɗabi'ar malamai ya tashi daga ɗabi'ar mutanen kirki ya koma ɗabi'ar ɗan kasha shi sa wani malami yake cewa almar'u haifu ya ba'u nafsa inda ka ajiye kanka haka mutane za su zanka shi sa ake cewa wani lokacin wani mutum wanda kake magana akwai wanda za a gan yana da kamara ina da hai'a amma da an zo in aka fara ƙananan maganganu da shi sai ga ya zube maka gida imam abi hanifa wata rana yana zaune ana karatu sai wani mutum ya shigo me kwanci ne ya miƙe kafarsa shi eh, imam ahmad mutumin yana shigowa sai nan naɗe kafa ga shi shi ne malamin mai shi yake mutumin haka ka da zuwa da zuwa sai mutumin ya zauna kawai ya jingina ana zaune ana ba da karatu sai ce ala za ku malam ina da tambaya sai aka yi kiran sallah lokacin mabarba bai yi ba wannan ita ce tambaya kuma yake magariba ta yi amma yi kiran sallah lokacin magariba me za ku fahimta ne haka ce imama hawan sai ce lokaci ya yi imama hawan ne yake kafa sai da yake so da ya zubar da imarsa wato wannan suna kawo shi ne domin su gaya mutane cewa ya kamata mutum ya zama ina auna abin da zai ce yana auna abin da zai faɗa domin kada ka je ka faɗa abin da zai cutar da kai ko a addinin ka ko kuma a duniyar domin an ce ban da ido da baki babu abin da ke jefa mutane kabari irin harshe sun san malamai da suka yi maganganu a kan eh, kamar yadda imamu mawardi yake cewa abin da ita sa mutane abin ne su rago ko saniya ta fada cikin tukunya suke babu kamar ido da baki yana ishara ne akan magana irin musibar da suke jawo al'umma to wannan ke don haka imamun nawawi duk da wannan irin ilimin da Allah ya bashi an ce mutum ne mai zuhudu domin makarantar da ike karantarwa da ake cewa da tabarin hadisi tana ɗaya daga cikin manyan makarantu wanda babu inda ake ba da kuɗi masu yawa zunzurutu ga malamin da yake karantarwa irin wannan makaranta a wannan makaranta yake karantarwa tun da ba shi da mata bai yi aure ba sai koma labirari a nan ya kare in ya gama ba da ilimi sai koma labirari da kan kudin da ake bayarwa sai ice da shugaban makarantar ana cewa da ana cewa da su za kamar ka ce principal ko ne da master ko wani abu makamancin wannan kudin sa albashin sa sai tara sai ya kama wata kira sai sai nawa muka tara ya ce kaza aka tara a karwa talatin su ga account sai je ki sai gida sai ke wakati da wannan ya ba da shi hukunci ga ɗaliban da suke zuwa su dinga kwana idan kudin sun rabu sai je siyo manyan littattafai sai zuba cikin labura ko shi ke shi sa ake cewa Allah ya musanya masa jin daɗin riga da na abinci da na mata da na gida da na komai da daɗin ilimi Ba babu abin da ike jin daɗi shi in ba harka ilimi duk abin da zai sa mu daɗi mu ya burge mu ya ƙawata mu ya sa mu ga mu wasu abubuwa ne to shi a gurin sa ba su bane shi ilimi kawai shi ke kuma sai Allah ya masa wata baiwa duk ilimin da itara kokari yake juye shi a cikin wallafa littafi saboda gudun kada ya mutu da ilimin zai mun duk ilimin da ba ya rubuta littafi yawan da su haka zai mutu da ilimin shi sa aka ce Allah ya sa masa albarkar rayuwa gaba ɗayan rayuwarsa ba ta fita shekara arba'in da ɗoriya ba amma littattafansa inda za a raba su da shekarunsa sun fi ƙarfin yawan shekaru inda za a zube watanni da kuma fa'i yawan littattafan mafi yawan mu mun san sharhin sahih muslim sharhi ne muktasar mai ma'ana imamu nawawi yana da littafi da ake sa shi al-majmu'u sharh al-muhazzab littafi ne na fiqh shi ma shi shi yayi wannan littafi sannan ina da wani littafi da ake cewa shi rawdatul talibina wa umdatul muftin shi ma babban littafi na fiqh din na imamu sha na na na imamu nawawi ba kuma wannan littafi na riyadu salihina ga tibyan fi adabi hamalatul qur'an ga iliyatul akhyar iliyatul akhyar shine littafin da ake shi al-azkar na imamu nawawi ga kuma al-ida littafi da wanda ya rubuta akan aikin haji yana da littattafai ne masu tarin yawa wanda in ka duba ɗan shekarun da yi a duniya in ba Allah ya sanya maka albarka ba a cikin rayuwarka ba za ka iya wallafa wannan littattafai tun da cewa za a yi da kai kullum ana son ka wallafa takarda guda hamsin a rana kwafatta kawai za ka yi aka ce ka kwafatta takarda guda hamsin ina da in baka da sauri in dai ba da tafi kake da ka kware da tafi ya za ka iya takarda hamsin to amma shi da hannunsa haka zai zauna kirkir kirkir kirkir ba wutan lantarki babu inji babu wane ne sai da kunna a tibal ya wuni yana karantar da mutane sannan da dare kwana ina wannan littafi haka ike rayuwa. za ka ce mutum ne mai zuhudu da abin da ake cewa da shi wara shine an tseni kun ga ya halatta ka karantar a biya amma shi a gurinsa ba zai ci kuɗin karantar wasa yana ganin da matsala sai tara kuɗin sai mai da shi zuwa ga ɗaliban ilimi ya mai da shi zuwa ga almajirai zuwa ga yayi ko iwaka sannan kasancewar malami shahararren malami bai sa ina jin tsoron masu mulki in al'amarin gaskiya izo yakan rubuta ya aika musu idan ya ji fahimci cewa labari bai je musu ba sai ya saka alkyabbarsa sai ya ce suna son ganyar labai sai ya ce sai ka ce mun ji kaza ya faru an yi kaza an yi kaza an yi sai, ba ake bane abinda Allah yake kaza akwai wani sarki da ake cewa da shi a zahir bebra shi a zahir bebra yana da cikin mamali daular da su Salamu a ayyubi suka kafa kun san sun riski zuwan kaka magolawa wanda suka zo suka kusan dambar alamin islami gaba har ma musulmi suka dinga jin cewa su ne ya jujuwa ma juju cewa kai waɗannan tun da ya jujuwa ma juju ne kai kowa ya sallama idan ba ta kare guda ɗaya in yi kawo da musulmi guda goma duk sai su yi haka shi kadai ba sai ke to kowa yanka kansa kawai sai mutane su fara fille kansu saboda tsoro da razani to wannan zahir da sun yana ɗaya daga cikin sarakuna wanda suka yaki waɗannan mutanen suka karya yana cikin mutane masu kwarjini wanda ake jin tsoro suke da haiba bayan ya zo dimashka daga masar sai irin 'yan kadanci ɗin nan kamar hakiminsa ko gwamnansa a dimashka sai je gurin sa in gaisuwa in kai ranka ya daɗe duk gonakin da suke garin nan da duk wasu lambuna da suke garin nan wallahi na gwamnati ne mutane ne suke cin moriyarsa kadai ba na su bane da aka gaya wannan sarki wannan labari sai ce a to ai shike ba kawai a ce ka su kara amfani da su duk wanda ya yi da awon nasa ne ya kawo hujja sai ka zo da takarda wacce take nuna cewa nasa ne mutane suka shiga kunci yunwa tana neman mata kama mutane saboda an daina noma da an fata gonakinsu imamun nawawi shi yana ciki da harkar littattafansa da harkar karatu da karantarwa ba wanda da shiga harkar duniya sai aka zo aka ce ana gafar sabana kaji abin da ya faru kaji halin da ake ciki a kasar aka ce me faru yake me faru aka ce ai kaji kaji kaji ji ka ji wane shine ije igiyawa sarki yake wa duk gonakin mutanen garin da ba za su bari na gwamnati sai su to ba a yi daidai ba ba komai shi nan da suka tafi kawai sai ɗauka takarda kai karfe karfe karfe rubuta karfe ce bayan haka ina gaisuwa ga yalla kai Allah ya jaga da sarki amma wannan abin da aka yi ba a yi ba an su bayan Allah kuma wannan abin da aka yi Allah kaɗai ya san mutanen da suka suka shiga cikin bala'i da tashin hankali kuma a karantarwa ta addinin musulunci duk mutumin da ya mallaki wani abu ba wanda ita yake ba ka bane wanda ce ba ka bane shi yake kawo muku yanzu ka ga littafin nan a hannuna ke wani yanzu ce ba na bane ni da aka gan shi a hannuna ni ne asali na wani wanda yake ba na bane shi ne zai kawo hujja sai ce saboda haka ku da kuka ce ba nasu bane yalla sai ku za ku kawo hujja ba su ne za su ka hujja da ya aika masa da takardar da ikaranta sai ta wannan wani malami ne zai mana karambani a sauke shi daga mukamin da sannan kuma a tsaye da albashin sai yan fara suka ce ranka ya daɗe wannan aikin da ake an ba shi mukamin ke baya su sannan kuma albashin da ake bayarwa tun da yake bai taɓa ci ba ku yake wa hidima da su da al'umma sai ki kai ina za mu haka sai babu da iji labarin an gama wannan an yi wannan tsiyar yan ma gulma ba su zo sun gaya masa ba tun da ba shi da wannan lokacin sai aka zo aka ce wallahi dai hanyar gure ba a wani mataki ba sai ba komai tun da su malaman a lokacin dan Allah suke yi ba don su burge mutane to da aka sai ce ba komai kawai sai shirya ya fi idan mutane sai ku in zai sallama ka ne ina da zuwa ba zuwa zai mu gaisa na biyo kafin takardar da na rubuto maka me aka yi a kan al'amarin bayan Allah wannan fa abin da na gaya maka ga yadda karatun yake ga yadda karatun yake ga yadda karatun yake ku ne ku fahimta ba ko tun da ba ku da ilimi ba sai ku tambaya zai muku ba aka ce yayi shiri yace a kare shi amma Allah bai shi dama ya rasa yadda zai yi da shi karshen sa yake to a sanar a karar kowa ya cigaba gaba da amfani da abinsa mu da muka ce namu ne za mu bincika mu gani in muna da wata hujja wacce take namu ne sai mu kai shi ke nan aka daina zalunta mutane kun ga wannan yana nuna yadda yake tsaye ne sannan kuma an tsayin sa ya sa ko kayan bambari aka kawo masa a kasar Siriya baya a kawo tufa a kawo mangwa a kawo lemo a kawo wane ne ko ije ya tsaya da kudin sa ba aka ce a inda ɗan shan kayan marmari ana ba ka kamala saboda jiki yana buƙatar ita kuma ba za mu iya sha aka ce saboda mai ita saboda gonakin da ake noma waɗannan abubuwan mafi yawancin su sun cuɗanya da gonakin hubusi da wata. ba zan iya bambance a gonar hubusi aka gina aka yi ko a gonar wakaki aka yi ko kuma a gonar masu ita ike mu ko muna son mu haɗu da Allah lafi lafiya shi sa ba za mu tuna in ana buƙatar da sha ta marmari sai a ji wani wurin a siyo mana amma ba ni nan tsakar ba da wuya muke da muke dubawa da san muna jin ana cewa in an kawo wani abu ana dan cewa a gane yanzu duk wanda ya kawo ya muke bai ce ba zai kawo sai mutum ya kawo kuma sai ka bincika a cikin bayan Allah yanzu wanda zai samu wata dukiya idan kitan ta halatta ko ta tunda yanzu ma musamman ma akwai fasahohi wanda suke dama suna da shi. ba ka da matsala ko me ya gagara sai a ce da kai ga yadda za sai a maka fatawa su za su dace da abin da kake wasu manyan malamai aka ce a masa an same shi aikin su kenan suna zaune suna jira da an zuwa da su so muke a mana magana sai ce haramta kuke so a ko halarta halaka ke so duk abin da kuke so suna da aya suna da hadisan da za su duk abin da kake so a yi maka kawai kai ne ka faɗi me kake so a yi ba in kana son a gyara a gyara in kana son a bata sai a bata wannan shi ne abin da muka rasa na abin da ake cewa da shi wara an tsayi wanda kuma shi ne babban abin da zai sa mutum ya yi taka an an kuma ina ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum ya cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ka ga mutum ya zo mutuwa ina inda inda to ba shi da ƙarfi inda ɗan tsayi mutum ba zai inda inda ba ko da yaushe mutum zai dinga tunawa ga wannan abin daidai ne ko ba daidai ba ne kuma ɗan ƙaimi ɗin nan bai tsaya ba akan abin da za ka ce hatta inda za ka zauna da mu'amalar da za ka yi da mutane duk ɗan ƙaimi ya shiga ka duba wannan abin ya dace ko bai dace ba wannan kaɗan daga cikin abin da malamai suka faɗa an rubuta littattafai masu girma akan tarihin imamun nawawi da gudun duniyarsa da takawarsa da yawan iliminsa da kuma tasirin a cikin al'umma to amma dai wannan ka ya kamar fada ina ganin muka ta a kansa ya to sai mu dawo kan littafin littafin riyadu salihina in kun duba shi daga muƙaddima ta mai littafin da kuma babul ikhlas wanda ikawo yana da babi Dai-dai-dai-dai har babi 372 shi wannan littafin ina da babi guda 372 sannan kuma akwai hadisai guda 1896 kuma duk hadisin da yake cikin wannan littafin hadisi ne wanda aka kawo shi domin gyaran mutum a kan kansa hadisi guda 1896 da aka tara domin mu karanta waɗannan hadisan mai aiki shi imamun nawawi yana cewa littafinka na riyadu salihina ya yi iya ƙoƙarinsa bai kawo hadisi ko guda ɗaya ba wanda bai wanda yake hadisi da na karya duk hadisin da ya kawo hadisi ne wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi in banda wasu hadisai da malam albani ya ware guda 120 waɗannan hadisai guda 120 da malam albani ya kawo ba ta yi hadisan ƙarya ba kuma san mas'alar inganta hadisi ko za'af hadisi mas'ala ce ta istihadiyya ta iya yiwa na wata hanyar na ce wannan hadisin hadisin da ifi ne wani malamin da biyo ta hanyar ce haka ko ce sahihi ne to ta ila an samu wannan malam albani shi hanyoyin da ikan la ina ganin kamar hadisan suna da rauni shi kuma imamun nawawi yana ganin ba ba su da wani rauni dan haka idan mun rufe irin waɗannan ba ba ba in ban manta ba insha Allah za mu ɗan yi nuni a kansu amma dai a samu hadisi guda dubu da ɗari takwas da da shida ba a samu hadisan da za a sa musu alamar tambaya ba sai a guda ɗari da ai za a jinjina ba ballantana kuma waɗanda ba aka nuna ɗin ba cewa aka yi na ƙarya ba ne ta iya yiwa a wani mutum wanda ake tsammanin yana da raunin hadda amma ba a tuhumtarsa da ƙarya ba kuma a tuhumtarsa da wahani ba a tuhumtarsa da soge abinda ake cewa shi da dalili da dalili da hausan karatun kafa kuma shi ka ce soge shine idan ka tashi mutum ka gane a jerin mazajen wannan hadisi amma akwai wadan an hango shi a cikin hadisin hadisin za a sa maka alamar tambaya to in ka tashi sai ka ɗauke wannan mutum to sai ka cire shi sai ka haɗe tsakanin wannan da wannan wanda ba shi da ilimi da ya zo kawai sai ta da sani an wani an wani an wani an wani babu zai suke sai ce a ah, wannan isra'i ne kyau amma wanda ya san abin yana kan sai tsakanin mara da wani akwai wani yana yana da an kawo shi ake awa ah, da ne sai ake so, kai da ke wannan aikin sunanka mujalli ka yi tajili akwai tajili su shiyu da ake yi malamin ka ne matsayi ne abin ka zo magana da kugurinsa ba ka san a gane sai ka ce wa haddasa ni an rajin sai kawo wani mutum ka kifa a sunansa ka koye domin kada a gane to wannan ina ga eh, abin da ke cikin littafin amma kafin wannan malam ibn al-jawzi ba ibn al-qayyim abul faras ko ibn al-jawzi yana da littafi da ake cewa shi sayyid al khatir littafi ne gaskiya duk musulmin da zai iya karanta littafi zai iya karanta larabci to ya kamata ya kai littafi watan abubuwansa na yau da gobe na kwarewa da gogewa ta rayuwa da harkar wa'azi da karantarwa da mu'amala da mutane wanda ki samu a rayuwarsa su ya tattara irin in yana maka magana sai ka ce da mu yake yana yin wata magana game da ɗan uwantaka wani ya masa tambaya game da ɗan uwantaka yake cewa akar makalla magana ɗan uwantaka ne sai na magana ɗan uwantaka ta ƙare tun zamanin ta kai innamal mu'minuna ikhwatun fa bayna aqwaykum yake ta ƙare ita lokacin da aka yi akai akai sadaka abokantaka wa da aboki na ne ni aboki ne ke. amma a zamanin nan namu zamanin tsafa. ike ba ɗan uwantaka ba abokantaka aka ce sai ne ike sai wanda muka sani suka san mu kawai sanayya ce ka san da na san ka amma magana wata sadaka babu ita tunda inda sadaka babu yadda za a yi abun farin ciki ya same ka wani ya bakin ciki in dai sadis din ne na gaskiya in abin farin ciki ya same ka sai a zo a taro a yi biki tare da in kuma abin bakin ciki ya same ka bakin ciki zai yi amma wanda ka sani ya san ka ta iya in abin bakin ciki ya same ka sai yi murna ya ganka da Allah sarki Allah ya kiyaye gaba amma a zuciyarsa dariya yake yake tun yan uwantaka da da abokantaka ta kare sai wanda muka sani suka samu to a cikin wannan littafin da yake cewa ya gano cewa shagaltuwa da karanta littattafan cikin su kaɗai da sauraron gundarin hadisan hukunce-hukunce ita shi a gurin ka bisa da fahimtarsa ba zai isa mutum zuciyarsa ta gyara ba ita sai ka gwama wannan da karanta hadisai na raka'ik hadisan da suke tautafa zuciya hadisan da suke kawo maka labarurruka na mutanen kirki da kuma karanta tarihin su mutanen kirki ike ba don kuma na faɗi wannan matsalar ba domin su waɗancan mutanen da nake cewa a karanta tarihin su ko kuma a tsinto irin waɗancan maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an gwama maganganun ne da aiki an fita daga sura ta magana an koma sura ta aiki wannan kenan sannan kike cewa abin da isa na gaya muku wannan magana kike ni kai na sha wahala kike na samu ilimi domin ya taɓa tara ƴaƴansa yake duk inda za ku sami ilimi a duniyar nan na gaya muku ba sai kun je ba a cikin gidan nan na akwai shi ita duk littafin da wani malami ya rubuta a duniyar nan ba ku da bukatar ku karanta littafin kowa za ku karanta littafin baban ku ya rushe in tarihi kuke so baban ku ya rubuta in tauhidi kuke so baban ku ya rubuta in hadisi kuke so baban ku ya rubuta in tsiri kuke so baban ku ya rubuta kai in ba labari kuke so na wawaye da mahaukata da masu hankali duk baban ku ya rubuta ike kan ku je gurin kowa ku karanta littafin baban to shi ne ike cewa abin da yasa na faɗi wannan magana suke na yi karatu ne yau kuma shi in yace ya yi karatu ya yi karatu domin an tabbatar da cewa ba fannin da bai rubutu a kai kuma duk rubutun da babu maganar takallum shi kadai ne malamin da aka samu a tarihi a lokacin lokacinsa in ya fara wa'azi a lokaci guda sai mutum dubu ɗari su kashe da kuka in yana wa'azi ai ta kuka ai ta kuka a rasa yadda za a ce da mutane su so in kuma i juya wa'azin sai mutane su samu na ta dariya a lokaci guda don yana daga cikin mutanen da Allah ya musu baiwa nan da nan za ka tara mutane su ba su kuka ko su ka su dariya to ike duk da wannan karatun da ne ike na sha wahala ne da zan samu wannan taushin zuciya ilimin ya zama to mun saukar da shi a kan aiki ba gaya wa mutane kawai ike na sha wahala ake shi sa nake gaya muku wannan ike domin na samu galibin malaman hadisi da ɗaliban da suke neman karatun hadisi abinda idane su su samu ulu sanadi su samu yawan da ta kai na hadisi su tara yake kuma su ce wancan hadisin da isi ne wancan maudu'i ne wancan munkari ne wancan la'asalar. ita amma an zo kuma wajen aikata abin da aka samu a cikin hadisin ita sai zabe su fitar ita in buka haɗu ne abin da na bincika na gano mafi yawancin su yaya za a tattauna a kada wani a matsala ta cikin wani ya kawo na kawo na kada shi ike mafi yawancin su haka ne ita in kuma ka samu makaranta alkur'ani babu abin da ya dame sai gyaran murya da kalkala kubura da kubura da gunna da su da wane ne shi ne abin da za ko kuma tunanin wani fulasa ta fi ƙarfi ta wane ba ta da ƙarfi ita shi ke na abin da ya dame ita mu kuma yanzu abin da muke so so muke mu tsora mutane akan abin da zai gyara muku zuciyarsu yadda in wani bala'i ya taso ba zai iya jijjiga su ba duk lokacin da aka ce ana buƙatar a taimaka addinin Allah ba za su gudu ba ko sa akwai lokacin da yake mutane suke samun kansu a ciki kowa ikara da an ce ihu sai kowa ya gudu baka san abin da aka yi ihun ba baka san me aka gano ba in ka gori ya fita a da sai ma sai ka fara da gudu to wanda ya kamata a ce in aka kaga ana gudu ka ce kafin ka gudu ka ce me yasa ake gudu in abin bai kamata a gudu ne kamata ka gudu annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zaune a madina aka ji wata kara hankalin kowa ya tashi aka rasa ina za a yi can sai suka ga annabi ya dawo daga gurin da aka ji ihu ko karar ya dawo a kan doki ya yi hawan barbe ba tuki ba mashin kuɗi ba linzami ba ragama ya kama gashin doki ya su kwano shi da zararren takobi a hannu. yana cewa da su lan turabu lan turabu kakku firgita kakku firgita inda abin tsoron ne na maganta muku ita babu wani abu yake wani dutse ne aka wurga shi a cikin wutar nama. shekara saba'in yana da bai faɗa ciki da sai yau shi ne wannan tsara to kun ga irin wannan tarbiyyar shi sa sahabban manzon Allah ake cewa da su ya khairal lahir kaji idan wani abun tashin hankali ya tashi kawai wani za a sa ya hau kan mumbari ya ce ya khairal lahir kaji a ce dakarun Allah kowa ya fito ba wanda zai zauna ba tafi daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo ana neman wanda za a ba ta makawai da tani za a bawa aka ce Allah ya yafe muku ku makafi da guragu ba sai kun je ba kike a so ike yi ta shiga tarin ta kana sai ya samu ladan shahada yanzu za ga wani magira ke kuka a gidansa sai gudu matarsa ta gudu duk abin da bai kamata a tsorata da shi ba sai a tsorata ka in kuma aka tsorata aka tsorata sai a cuce ka a cuci ƴaƴanka a cuci matanka kuma ran nan dai guda ɗaya ne wanda yake neman ranta shi naka guda nawa ne ɗaya ne kuma babu wanda ya sai kare lokacin mutuwa in ka gaba ka mutu ba kawai lokacin da ya yi ba in yayi dole sai ka to haka ake buƙatar mutane su zama to suna jin tsoron Allah fiye da suke jin tsoron komai sannan in ka gansu a gurin sallah kai ka ga masallah in wani guri ne na taimakawa addinin Allah in ka gansu ka ga masu taimakawa addinin Allah in kuma guri ne wanda ake ba da ilimi in ka gansu ka ga masu neman ilimin wato duk inda aka same ka in a aka same ka da an ganka an ga dan kasu jajirtacce wanda da gaske ake yi in a gurin aiki ake an ganka a gurin aiki aiki ta haka ake bukata shi ne yake makaranta waɗannan littattafan sai yake cewa to wannan ita ta sa magabata duk lokacin da ka zarta a gurin malami abu biyu ke ne ba haɗi huwa kamtu so suke su koyi irin tarbiyyar malamin da kuma irin nutsuwar kafin ma su je magana tarin ilimin malamin menene su shi kan nagartarsa da kuma su suke so su karfaya kamar mu lokaci ya zo za ka ga da wanda ake fadakarwa da wanda ake fadakarwa sai ka rasa wata ilima wanda ake fadakarwa sun bi mai fadakarwa da na dama ne hikimar karanta waɗannan da fanka, mai da malam ake faɗa dan haka abinda ake bukata ka hada neman ilimin fitu ilimin hadisi ilimin aqida da kuma karanta hadisai wanda suke tausasa zuciya suke sa mutum ya zama mutum wannan shine ne takaitaccen shimfiɗa game da abin da malamai suke faɗa game da wannan littafi na riyadu salihin da kuma mai littafin in kun buɗe littafin za ku ga a shafi na biyar ba san ana a shafi na nawa ba za ku ga an rubuta muqaddimatul mu'allif kun ganta wannan ita ce shimfiɗa da kuma gabatarwa wacce mai littafi ya yi wanda zai yi wahala mu shiga cikin shimfiɗar da gabatarwa inda ƙarfe bakwai daidai ake kiran sallar isha haka ne a kayan nan da kwata to za ku yi mana afuwa yau lokaci ya yi a'a ai so muke a dinga karatun a marmarta tun da aiki muke so mu dinga yi ba so muke ne ta tara ana zuwa ana mantawa amma dai agogo gurguje zamu mu ɗan karanta ko zuwa amma ba ne in ya so sati ne zuwa sai mu ɗora malam yake bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan duk wani al'amari da za a fara ana son a fara shi da bismillah saboda Allah ya sanya wa abin albarka saboda Allah ya girmama abin kuma isa wannan abin ya yi tasiri sun sa sai malam ya fara da bismillahi ar-rahman rahim kamar yana cewa na fara rubuta wannan littafi na da sunan Allah mai rahama mai jin sannan ya ce alhamdulillahi alwahid al-qahhar godiya ta tabbata ga Allah alwahid wanda yake shi kadai yake alƙahar wanda ya rinjayi kowa da komai al'aziz mabuwayi al-gaffaru mai yawan gafar mukawwirin laili ala nahar shi ne wanda yake nan na dare ya shigar da shi cikin rana tazkiratan li ulil qulubi wal domin faɗakarwa ga ma'abota zukata da kuma ma'abota basira wato mutanen da in an nuna musu za su gani su ne ake cewa da su ulul absa mutanen da an musu bayani za su fahimta su ne ake cewa da su ulul qulub ga zuciyar amma kuma tana iya fahimtar abin da aka gaya mata wa tabsiratan dan ganarwa li zawil alba ga ma'abota hankula wal i'tibar mutanen da suke yin izna suke yin la'akari to godiya ta tabbata ga ubangiji waɗanda wanda yayi waɗannan ayyuka allazi ayqadha min khalqihi man istafa wanda ya taɗakar da wanda ya zaɓa daga cikin bayan abin da ake cewa da shi iqaz shine ka kwanta bacci a tashe ka wanda Allah ya zaɓe shi Allah ya farkar da shi in dai Allah ya zaɓi mutum to Allah sai farkar da kai abinda mutane suka kasa ganewa suna cikin magajin bacci kai sai ka gane shi faza hada mun fi hada gida sai sanya musu zuhudu a wannan gida na duniya menene zuhudu gudun duniya kaka sa riga kaka ta abinci to me zuhudu zuhudu shine watan kai abin da Allah yake kai kamar abin da Allah baya shi ne zuhud zuhud ba shi da alaƙa da rashin wanka ko wani ba shi da wannan ba shi da alaƙa da wani zai iya yiwa ka samu wani mutumin ba shi da ko titin kwabo amma kuma ya fi miliyoyin miliyoyi san duniya dama ta bai samu ba wancan ba duniyar amma kuma akan hannunsa kawai take ba shiga zuciyarsa ba wancan ba shi da kosi sun kwamo amma ya cika zuciyarsa da san duniya wa shagalahum bi muraqabati ya shagalatar da su da kiyayarsa abinda ake cewa da shi muraqaba shine ka wa abu ido ka ga kada wani abu ya cutar da shi ko isane shi shi ake cewa da shi muraqaba kamar yanzu a zamani a zamanance in ka je wani babban suko wanda ake sai da kayayyaki ba a sa kyamarori don su ga mai shiga da fita mai kuma taɓa-taɓe a tunan nan mai yake yi To wannan suna kisa da ke muraƙaba to waɗanda Allah ya shagalar da su da kulawa da cewar Allah ina kallon su kuma ina bibiyar su wa idamatul afkar da kuma lizumta tunani wanda zai musu amfani wa mulazamatul itti'azi da kuma lizumtar wa azantuwa wal iddikar da kuma tuntuntuni wa'az da iddikar duk kusan ma'anar su daya wato suna wa'azantuwa sannan kuma suna fa'ata wa waffaqahum lidda'bi fi ta'ati sannan yayi musu muwafaqa da dagewa da ci gaba cikin yi masa biyayya والتأخذ لدار القرار لكما تتلي لتالدي تقول إذا ثبت شيء لا لا والهذر مما يسخطه suna yin kaffa-kaffa suna yin takatsantsan daga aikata abin da zai satar da ubangiji wa yujibu daran dawa suna kiyaya kuma suna yin kaffa-kaffa da duk wani abu wanda zai wajabta musu shiga gidan hallaka ne wuta ke darul bawar ne gidan allah wal muhafazati ala zalika sannan sun tsaya kan wannan ma'a tagayuril ahwali wal afwari duk da cancanjawan yanayi da kuma yanayin yau da gobe watan abin da ake nufi da wannan in suna cikin wadata suna bin Allah suna tanadin gamuwa da Allah in sun shiga cikin talauci ko sun shiga cikin damuwa suna nan wajen bin Allah da yin tanadi domin gabuwa da Allah ba za a ce mutum yau ya samu duniya ya lalace ba ko ya fada cikin wahala ya lalace ya daina bin Allah ba ruwansu su shi ne aka ce wal muhafazati ala zalika ma'a tagayyuri ahwali wal aqwa ahmaduhu ablagha amri ina yabo da godiya gare shi yabo da godiya wata ta kai mutuka wa azkaru mafi tsafta wa ashmalahu wata ta fi tattare dangogi na yabo ga Allah wa annahu dangi na yabo ga Allah wanda ita mafi karuwa wa shaɗu Allah ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah albarru wanda ake wa biyayya ake wa ɗa'a. wanda kuma idan bayan ka sun masa biyayya ike mutu sakayya alkarim ubangiji wanda yake karimi mai baiwa mai kyauta arra'u mai tausasawa ga bayinsa mai kuma jin kai ga bayinsa washadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ba wa shi ne badaɗin ubangiji wata masoyin ubangiji wa khaliluhu badadin sa akwai bambanci tsakanin mahabba da kulla dukkanin khalili habibi ne ba kuma dukkanin habibi ne khalili ba aka ce wane ya zama khalilin wane to duk abin da shi daidai ne kuma kai da aka ce ka zama salili din babu yadda za a yi kai abin da wancan baya so shi sa sai aka ce manzon Allah san suna shi khalilul lahi duk abin da kuka ga yayi Allah yana son abin ko ba zai yi wani abu wanda Allah baya so ko babu wani abu wanda zai ya bata wa Allah ya zama khalil ke alhadi ila siratul mustaqim wanda yake mai shiryarwa zuwa ta farki bane wadda'i ila dinin qawi wanda yake kiran bayan Allah zuwa addini wanda yake bikakke salawatullahi wa salamuhu alaihi tsiran Allah da amincin Allah ta tabbata a gare shi wa ala sa'irin nabiyina tsiran Allah da amincin Allah ya tabbata da sauran annabawa wa ali kullin da alayen dukkanin annabawan Allah wa sa'irin salihina da kuma sauran salihan bayi amma ba'du malam yace bayan haka faqad qala ta'ala Allah bai girma da daukaka yake wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake ban halki aljanna mutum ba sai dan su bauta mu la uridu minhum min rizqin ban nufi wani arziki daga wajen su ba watan Allah baya bukatar komai a gurin mutum ko a gurin aljanna wa ma uridu an yut'imun Allah ce ba da bukatar su ciyar da ni wannan aya ce wacce take nuna cewa abin da yasa aka halicci mutum da alzan an halitta su ne da su bauta wa duk kuma abin da Allah ya halitta a cikin duniyar nan ya halitte shi ne domin a yi amfani da shi a ji daɗin bauta wa Allah shi malam yake wa haza tasrihun wannan magana ce wacce take a fili bi annahum khuliqu lil ibada cewar da mutum da aljan an halice su ne domin ibada fa haqqun alaihim al ko fa haqqa itina ya zama dole a kansu su kula bima khuliqu lahu da abin da aka halice su domin ka. Wani i'radu an nuzul duniya sannan su bar dukkanin wani rago na duniya duk wani abu wanda yake harbi ne na duniya san duniya da buƙatar duniya da morewar duniya ya kamata wanda aka halitta shi domin ya bauta wa Allah ya rabu da wancan ta yaya bin zahadati ta hanyar gudun duniya ta inna ha daru mafadi domin ita gida ne mai karewa la mahalla ikhladi ba guri ne na dawwama wa markabu uburin guri ne wanda za a zo a ketare watan kamar wani kwale-kwale ne wanda za ka yi amfani da shi domin ka ƙetare kogi idan ka ƙetare kogi na za ka da kwale-kwale nan za ka bashi to ita duniyan nan duk abin da yake cikin ka ya zama maka kayan amfani ne domin ka je layar shi ke nan abin da ake ciki la manzila suburin ba masauki ba ne wanda za a zauna a harfe a ce za a zauna a fakata a wala wa mashara'un kisamin mahaɗa ce ta rabuwa duk lokacin da aka haɗu a duniya komai daren daɗewa ta za a rabu yau kuna tare da wani goba kwa tare da shi yau kai ne goba kai bane suwa ne da abokan juna ne yanzu fata ɓata suwa ne da unguwarsu ɗaya wataƙila ya yi aure ya tashi da kun saba kuna tare a kanti wuri guda ko kai ka yi sama kai ciya ka ne ko gaba baki ɗayan ku Allah ya samu ko wani ci gaba kun tashi kun bagul shi ne aka ce da ita mashara'un fisalu ma haɗa ce a manta rabuwa za a haɗa a rabu la mawqila dawami ba guri ne wanda yake na dawama ba kali haza malam yake dan haka ne kanal aiqazu fatakakku wanda suke a fatake min ahliha daga cikin mutanen duniyar nan suka kasance humul ubbas. su ne masu yawan bauta ga Allah wa aqalan nasu fiha wanda suka fi kowa hankali a cikin mutane a wannan duniya kuma jihadu su ne masu gudun duniya sai kafa dalili da faɗin Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala inna ma a hayaƙi duniya misalin wannan rayuwar duniya kama'in kamar ruwa ne an zallahu minas sama'i muka saukar da shi daga sama fakhtalaka bihi nabatu fakhtalaka bihi nabatu al-ard sai ruwan yake danya da tsirrai na ƙasa limma ya'kulu an-nas abubuwan da ruwan nan ya sauka a kansu akwai abin da mutane suke ci wal an'ami akwai abin da mutane akwai abin da dabbobi suke ci shuka ta fito shinkafa dawa gero masara ciyawa harawa duk abubuwa da dan adam da na dabbobi hatta idza aqazatil ardu zukrufa sai da ƙasa ta dau ado da kakan na san idan damuna Sai yi nisa kaka ta kusan zuwa in ka je gona ya za ta gurin zai ka sha'awa ita sai da duniya ta zama kamar haka ta yi shar wa zayyana ta ci ado wa zanna ahaduha annahum qadiruna alayya in duniya suke tsammanin ai ta zo ke wato wannan ana jawo hankalin da masu kuɗi da masu mulki da 'yan san amore amore a wannan duniya to duk inda ka kai ƙololuwa wajen holewa ba ka da bambanci da gona wata kai ya banya mai kiken ya gani zai ji daɗi kuma zai dinga tunanin lallai sai ya yi girbi kuma sai ya ci moriyar wannan idan Allah ya ga dama sai ya aiko wata wuta sai ta cinye shine wa zalla ahliha annahum qadiruna alayha masu ita suna jin suna da iko akan ataha amruna layla sai azabar mu ta zo wannan gonar ko dai da daddare auna naharan ko da rana faj'alnaha hasidan sai a mai da cikin babbiya, ka allam taghla bil amr kamar jiya ba wannan gonar kazalika nufassilu ayati Allah yake haka muke bayanin ayoyin muke dalla dalla da ayoyin mu li qaumi yatafakkarun ga mutane wanda suke masu tunani yanzu ka ko mutumin da kake jin ka fi ganin ka a sama kowa ina da irin waɗannan mutane wannan ka ganke sai ka tausaya ba ko ba haka bane akwai wanda zai ce mu za a yi wa haka baka isa ka je inda yake bai ya kwaɗi da shi a danja sai ka lafa ce mana ba kowa ko ba yi za ka ga mutum ya yi tsarna ya saba wa Allah ya yi duk abin da Allah baya so saboda ina ganin yana da dama Allah ya ba shi lafiya ya ba shi kuɗi ya ba shi dama ya ba shi lafiya in Allah ya tashi jefa masa wata matsala sai zama abin kai ake ba mu labari a kace a garin nan an taɓa yin wasu shakkiyai wanda suka yi alwala da giya suka yi sallah raka'a giya aka ce lokacin sallah ya zuba fito a kawo a kawo giya aka faɓɓalle kwalaba aka yi alawa sannan aka kan kano kaga an yi wannan ya ya fice akwai baiwa Allah da ni na santa sai yamma ta yi ta tabbatar an gama haduwa a unguwa da iyayenta da abokan iyayenta da yayyanta da yankuwanta da yan unguwa sannan za ta ceto unguwar da nini suke da takalmi irin takadalafin irin na da sannan da kwalabar giya a riƙa hannun tana tafa tana karera amma ba ta bar duniya ba sai da ta ajiye kwano a kofar gidansa ana saka mata sadaka cikin duniya kaga wa zanna an wa annam qadirun alayhi kana gani kamar sa yanzu idan mutum duk yadda mutum zai yi kai wa Allah ba daidai ba ka kyale shi akwai lokacin da in Allah ya bashi da lafiya ta bayan kuma kake yi wani abu ba zai yi ba zai iya in kuma yawan kuɗi ne yasa ake wannan abu sai Allah ya kwace ku ko kuma ya bar kuɗin Allah ya kwace maka lafiya duk asibitin da za a je a duniyar nan ba za ku warke ba duk wani likita da aka gani a je a ɗauko shi a kai ka gurin sa a wanda za ka rike in ko mulki ne a maka jiniya a maka wane ne wata ran zai zama to ba jiniya ba komai su an zo gidan kakarar ba wuta kada injin ma ta zama maka matsala shi ne wajen da halu Allah mukadirun alaya shi za ake cewa in ka samu dama to kai a hankali ka dinga tuna da makomarka ka dinga tuna da Allah ka dinga tuna da lahira ka dinga tuna da daya kake tun da mutum ya ɗauko rayuwar shi daga sanda aka haife shi da ya yake ba kaka ta yake ba har ya fara fita a guje ina dare yanzu kuma yana yin gangara to haka ita ma rayuwar duniya ta kowane bangare shi ne malam yake wal ayatu fi hadha al ma'ana kafiya ayoyi wanda suke nuni zuwa ga wannan ma'ana suna da yawa wa laqad ahsana al malamin da ya faɗi wannan waƙar ya kyautata inji malam yace inna lillahi ibadan Allah ina da wasu bayi masu wayo tsallaku duniya sun yi wa duniya shika uku wa kafin fitar, sun ji tsoron fitina nazaru fiha sun kalli duniyar nan falamma alimu da suka gano cewa na laysat li hayyin waɗanda ba gurin zama ba ne ga rayayye ja'alu halu safar sai suka mai da duniyar nan ta zama kamar jirgin kamar ruwa kamar wani kogi ne wata sauru salihal amali ya sufura suka mayar da kyawawan ayyukan suka zama su ne kwale-kwale wato duniya suka mayar da ita kamar kogi kyawawan ayyukan su ne kwale-kwale wanda za su iyo su fita domin su koma su je su tafi da Allah madaukakin sarki lami lafiya ina bin tsaya a mutu mu tsaya nan Allah sai mu tafi ne zuwa sai mu sauri ne mu muƙaddimar na so da mu kallake muƙaddimar abin da yake da farkon littafin ne gabata ya karanta mukaddima din in Allah ta lokaci ne zuwa sai mu sai mu shiga Allah ya sa da dace Allah kuma ya sanya mana albarka a cikin rayuwar mu abin da muka faɗa ne Allah ba mu lada abin da muka ne Allah ya yafe mana wannan kamar yadda nake ga mana sa a zuciyar mu wani littafin namu ba na wasu bane kada wani ya tunanin za mu tashi ba wata magana tashi in ba ke kan mu za mu tashi mu ne muke son mu dan gyara a dai samu a gyaggyara abubuwa su tafi daidai Allah ta'ala wa sallallahu da wa sallam wa baraka